الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haduwa a wannan safiya ta lahadi biyu ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da biyar meladiya dan ci gaba da karatun wannan littafi na sharhul waraqat fi usul fiqh wannan kuma shine darasinmu na sha biyu sha hudu to idan ba kuma ta darasin da ya gabata mun fara magana ne akan al'amur magana akan al'amur kuma mun yi ta na farko dai menene al'amur wato ta'arifin al'amur kenan sannan na biyu asiga addallatu alaihi sigar da take nuna al'amur sigoginsa mun yi magana akan wannan menene al'amur bisa da yadda muka karanta a can baya جميل استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب لكن في الاستدعاء الفعل استدعاء الفعل وتطلب طلب الفعل wato an fata talabul fayin dan a fitar da ni eh dan a fitar da annahi shine talabul tark domin shi al'amru talabul fi'li annahi kuma talabul tark to dike eh, talabul fi'li wannan kuma talabul tark bil qawli yace istida'ul fi'li bil qawli eh yau domin a fitar da ishara sai kuma yake mimman huwa dunahu mimman man huwa dunahu me zai fitar eh domin ya fitar da mimman man yusawi domin ya fitar da man yusawi da kuma mimman huwa fawqahu wato mimman man huwa dunahu dinnan kishoyin kishiyoyinsa guda biyu ne shine man yusawihi wa man huwa fawqahu wanda yake daidai da shi da kuma wanda yake sama da shi kenan ala sabil ruju me fa'idar da wannan lafazi ta ala sabil ruju ke nunawa eh a da ibaha da kuma wannan da take kyau jamil jiddan to a take dai wannan shine istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil ruju to daga nan sai as-sigha ad-dallatu alayhi ma hiya as addalla ko da kafin mu je nan gurin menene abin da yake nuna mana cewa wato umarni idan an yi shi wannan mutum ya shiga hakkin mu dawa. kyale shi kyale shi har ya gama kyale shi me daga cikin dalilai da yake nuna mana umarni wajibi ne a biyu cikin dalilai min alqur'ani fadin Allah ta'ala fali hadar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim to daga nan sai siga wadda take nuna al'amr wacce siga take nuna al'amr eh sigatu ifa'al sigatu ifal jamil kamar me me yake nufi da sigatu ifal i bayani eh fi illa am ya kamata ka yi bayani ai baka ce komai ba har yanzu me yake nufi da sigatu ifal dole nan na yi ta bayani ya kamata ka kurke me ake nufi malam ba misali ba na ce me abin yin shi kafin misali idan aka ce sigatu ifa me ake nufi ba ta yi a yawwa dukkan lafazin da yake nuna umarni ko ya zo kan sigar ifal ko bai zo kan sigar ifa ba wannan ka shiga hakkin mu da yawan gaskiya ba ka kyauta ba ni kaina ina da wayoyi har guda hudu duk lokacin da zan shigo karatu kashe su nake dan mahimmancin abin da muke ka shiga hakki mu mutaka kwarai da gaske ba ka girmama karatun da muke ba komai su kala zarata ka da bayanin kamala jamil jiddan kawo mana misali yau a kimar salata ya kunshi mai umarni amma kaga baya kan sigata ifa'al lakinnahu yufidu al-amr dukkan abin da ke fa'idantar da umarni ko ya zo akan sigar ifa'al ko bai zo akan sigar ifa'al ba to wannan shi ake nufi kamar aqimus salata misali na biyu a'a ai misali nake so akan wannan kafin mu je wannan misali na biyu eh sallu alaihi wa sallimu taslima jamil wannan sallu umarni ne yin salati sallimu umarni ne yin sallama amma kaga dukkan su ba sa kan wazin fa'il if'al na'am wani misali a'a akan sigar if'al kawai misalai kan sigar if'al na'am eh wa atu zakata wa hadha amru bi zakah amru bi zakah wato umarni ne na ayi zakka kenan kaga shi ma laysa ala wazn fa'il if'al lakinnahu yufidu al-amr جميل مثال آخر وأطيعوا الله والرسول أطيعوا الله والرسول وتناسوا نوعا sai kuke kawo da iri daya abinda nake fi da nau'antawa ku kawo fi inda amurkin da aka umarci mutum daya ku kawo wanda aka umarci mutum biyu ku kawo wanda aka umarci mutane da yawa ku kawo wanda aka umarci mace daya ko adadin mata da yawa to amma da inda kuke ta bayarwa aqimu salata atu zakata sallu alaihi sallimu taslima amma da kun nau'an ta ai shi ke nuna fahimtar kenan shi ke nuna ka fahimci ka'ida kuma kana da misalanta da yawa khudh min amali har yanzu shi ma ilmin amr ne ga mutum daya wa aqimna salata wa atina zakata kaga sai ilmin amr ne li majmu'atin minan nisa li jama'atin nisa aqimna salata atina zakata aha eh ya maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar jamil هذه من خير الأمثلة لأنه في الأمر الذي يوجه به إلى المرأة المفردة المؤنثة اقنتي آه، لربك واسجدي واركعي مع الراكعين نعم ايه بنجبة فبايعهن واستغفر لهن الله بايعهن yayi fi da al'amr ne al-ma'mur bihi al-wahid bai' daga mubai'a na'am qum fa anzir yayi ya isa haka yanda wannan siga ta if'al mun samu mata misalai to daga nan sai wata siga kuma kun gani duk sai kun duba ya kamata kowa daga kansa haka daga nan sai wata siga ismu fi ilal amr jamil kamar me alaikum anfusakum yani ilzamu anfusakum ihtanu bi anfusikum ku kula da kawunanku ku lura da kawunanku ku tsare kawunanku kaga siga ce ta ismu fi'il al-amr ne wannan shi ma wanda yake siga ce daga cikin asiyar ad-dalla fi al-amr akwai wani misalin akan dai wannan sigar kafin mu wuce a'a wannan ai wannan wannan wata sigar ce daban amma wancan sigar dai ta alaikum anfusakum ba ta da wata misali ko cikin hadisi zai ta darura an yakuna fil eh bani wa iyakum wa eh iyakum wa muhdathatil umur iyakum wa muhdathatil umur wannan ba sigar ce ta ismul amr ba a tahzir ne asalin sa da ya kuma iyyakum wasaqil umur domin sai ka tafi la'urai mun faɗa mu ko ilaika ko alaika ko dunaka na faɗa mana su ifa almakum warka ko masu gari ifa algidan ko masu gari ifa as-salatu as-salata wanda to ai wannan alal igra ne ya fita daga wancan siga din al igra akwai wani abu da ake kira anhawa al igra za mu karanta shi cikin abin nan insha Allah cikin littafin al muhim wato siga ta if'al da kuma siga ta ismu fi'il al-amr haka ne ko to siga ta gaba ita ce me al-masdaru an-na'ibu an fi'lihi al-masdaru naibu an fi'lihi kamar me misalin wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana lafazin ihsana din na ba an fi'li abin wa amma sai a kawo ihsan din ba sai an yi amfani da fi'ilin ba kaga wannan masdarin na ba an fi'il al-amr kenan jamil wannan ma siga ce akwai wani misali akan ta a'a wannan wata siga ce ta daban eh, fa darbar riqab jamil wannan ma masdar ne na ibn an fi'ili yani idribu darbar riqab eh, jamil jiddan yayi kyau to sai wata sigar ta gaba mun samu sigogi guda uku yanzu صيغة إفعال اسم فعل الأمر ده كما المصدر النائب عن فعله صيغة كما يتسمى ايه المضارع المقرون بلام الأمر فعل المضارع المقرون بلام الأمر فعل المضارع يدخل تاخد أشد اللام الأمر كما رمي كنا أمثلة أمثلة ايه وليبلغ الشاهد منكم الغائب ياي ليبلغ الشاهد كو وليبلغ الشاهد منكم الغائب وانا جاي في الامر نهاية المقرون في mudari ne المقرون بلام الامر جميل وانا صيغة jamil wannan صيغة ce الامر سمي لينفق ذو من سعته جميل جدا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة نعم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق جميل هذه من أكثر الامثله نعم ايه ولتكن منكم امه فيما يي ايه هل يحذر الذين قرر في المضارع اللي المقرون بالعين الامر وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم يا ايها الناس إذا من قصد اسلام الصالحين wato fi'ili mudari al maqrun bi al amr daga nan sai siga ta gaba ita ce me eh ما المصدرية ما المصدرية أنت ما نفسك إيه muna neman karfa ka taku dona abin dona abin muna neman siga ta fi'ilul amri siga ta fi'ilul amri kai ka fitar ga babin da muke ciki gaba daya <laughs> ka fitar ga cikin babin da muke ciki التصريح بلفظ الامر كذا اقيموا دعاتوا دباب والتصريح بلفظ الامر لكن الصيغه تدل عليه اما ينزو التصريح بلفظ الامر اكاو لفظ الامر اي افدي شي kamar da Allah ta yi inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba kaza at-tasrif bi lafzil amr ko me a'a wannan ba wannan sigar bace ba misali muke so kan wannan sigar mun kawo inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati inna Allah ya'muru bil adli na'am ban ji مره فليراجعها كذا كو التسليف بلفظ الامر كو التسليف بلفظ الامر نعم وامر بالمعروف وانهى عن المنكر جميل نعم ايه ايه اه تو وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين آه، تو zai iya dauka zai iya dauka haka wa ma umiru illa li abdullah musamman tunda an yi na an yi wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din jamil yayi na'am eh umirtu an uqatila an-nas jamil dukkan wannan siga ce wanda ta kunshi ne at tasrif bi lafzul amr yayi ta haka sai siga ta gaba ita ce me hmm lafazin faraba ko wajaba ko kataba wa ma tasarrafa min hadhihi al-af'al duk wannan shi ma yana abin nan abin nan kamar yadda Abdullahi da Umar sai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sadaqat al-fitr al-muslimin ko ba haka ba wato nuna wajibi kenan haka kutiba da kataba da duk inda yazo ku kataba na fiha annan nafsa kutiba alaikum as-siyam ila akhirih daga nan sai ta karshe ita ce mai وصف الفعل بأنه طاعة ambato abu a ce wannan abin da'a ne wato yin da'a ne ko biyayya ne to wannan na nuna cewa wato an yi umarni da shi kenan to inda mun yi magana kan al'amuran kuma asiyar a alai akwai wata matsala da ya kawo wadda muka dan tattauna a kanta wato ita ce matsalar wato al'amru ba'da al-hazari al-hazari al'amru ba'da hazari muka ce malamai sun yi maganganu guda nawa maganganu guda biyu magana ta farko al-hazari yadullu ala magana ta biyu al-hazari wannan shine zancen da yafi inganci muka kawo misali akan haka to jami'in sai mu shiga sabon darasi yau za mu shiga min masail al-amr wannan ko wai zai karanta فينتهوا من مسائل الامر من مسائل الامر ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا ولا يقتضي التكرار ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والأمر والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل خرج المعمور عن الأهل عن الأهل عن العهدة عن العهدة yace wala yaktu sakra wato waɗansu matsaloli daga cikin masail da suke da alaka da al'amru zai magana a kan yau matsala ta farko ga yadda suke halin يقتضي التكرار إذا في مسألة الحقوق هل الأمر يقتضي التكرار مسألة دي هل الأمر يقتضي الفور ba kawo ta da sigar tambaya don sun jawo hankali matsala ta uku al'amuru الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به an gane ko mas'ala ta hudu أن العبد إذا فعل المأمور به خرج عن أهدة الطلب matsaloli guda nawa kenan matsaloli guda su ne biyu dunkule ta a cikin wannan yan maganganu na farko halal amdu ya kasu takara idan an yi umarni da cewa a kimin salata wannan umarni na nufin ka yi ta yin sallah din kullum kullum kullum kullum ko kuma in kai so ɗaya ka san cewa jin <laughs> idan an ce asu zakata wannan na nufin kowace shekara sai ka yi ta zakka ka yi ta zakka ka yi ta zakka ko kuma a'a idan ka bar sau daya kenan idan aka ce sallu alaihi wasallimu taslima idan kai salati sau daya ya wadatar ko sai kayi ta yi kayi ta yi kayi ta yi to wannan kaga mas'ala ce wanda ya kamata mu santa mas'ala ta biyu halin amru yaqtadul fawr idan an ce yi kaza wannan na nufin ka tashi yanzu yanzu kai ko ka iya bari sai nan da awa daya ko sai nan da awa biyu ko sai nan da shekara lokacin da Allah ya yi kaza zan yi amma dai kake tashi idan wani tambaye ka ce ah to ai ta kai in yi kuma ko ba ce mun yanzu yanzu ba <laughs> saboda haka zan iya yi ko da gobe ko nan da jibi ko nan da shekara zai zuwa shin umarni da abu na nuna lallai a yi shi nan take ko a iya yin jinkiri zuwa wani lokaci mas'ala ta uku al'amru bi shay'in amrun bihi wa bima la yatimu illa bihi lokacin da aka ce yi kaza kamar an umarce ka da abin da kuma duk abin da yake ratayewa da shi ta yadda abin ba zai yi ba sai da shi ina fata mun fahimta yanzu a nan gurin idan na umarce ka da cewa ka je ka duna kawo min kaza amma lallai ka dawo yau wannan umarnin na cewa ka je ka duna ka yau kaza kuma ka dawo yau kila ma in ce kafin faduwar rana banda zuwa Kaduna kuma ya umarce ka da me ba wai da zuwa Kaduna banda zuwa Kaduna ya umarce ka da me abinda zaka tafi Kaduna a kansa yanzu ka je zaka tafi Kaduna sai ka samu irin trailer din nan zuwa Lagos sai ka ce bari ka hawo wannan kuma idan kuma zaka zai yi ka je ka dawo yau ko ka hawo tarakta irin tantin din nan zai yi ka je ka dawo yau a ce umarnin ka cewa je ka dawo yau daidai ke da umarnin ka ka shiga mota mai hanzari ina ba ta fahimta ya zama al'amuru bi shay'i amrun bihi wa bima la yatimmu illa bi wato na umarce ka da yin abin da kuma abin da ba zai yi ba dole sai da me sai da shi kenan kaga wannan shine abin da ake kira wato mas'alar kenan za ta fito da misalai sannan na hudu annal abda idza fa'ala al-ma'mura bihi kharaja an uhdatu talab yayin da aka ce yi kaza sai mutum yi to ya riga ya sauke nauyi kenan rashin yi wato bai sauke nauyi ba har sai lokacin da yi ne sannan a sai lokacin da aka ce yi kaza a zuciyarka sai ka ce zan yi amma baka aikata ba ka sauke nauyi har sai lokacin da ka aikata ne sannan ka sauke nauyi to shi ne ana yake cewa min masail al-amri wala yaqtadi takrara umarni da abu baya nuna maimaita shi kullum kullum ala sahihi a bisa ga zance mafi inganci illa idan dalla dalilu ala qasd at-takrar sai fa in dalili ya nuna e a cikin umarnin ana nufin maimaitawar sannan za ka yi maimaitawar amma mujarradul al'amur wanda babu karina wanda take fa'idan ta takrar mujarradul amr la yadullu ala takrar kun gane ne dai kenan nabi yace wala yaqtadul fawra umarni baya zartar da cewa wato kai abin yanzu da hanzari ka iya bari sai an juma an gane ko shi ma sai fa yan an samu mai sai yan an samu karina wadda take nuna yanzu ake son kai ina ba da kun fahimta sannan kuma abu na gaba wal amru bi ijabil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmu illa bihi cewa yi kaza to ya zama an yi maka umarni da wannan abin da abin da ba zai da kuma wani abin da wannan abin ba zai yi ba sai da shi kal amru bis salati kaman yin umarni da cewa ta kai sallah amru bis taharati ayyakun yin umarni da me at-tahara al-mu'addiyati wanda ke bayuwa zuwa ga ayi sallah din sannan wa bawa ya aikata abin da aikata abin aka umarce shi kharaja al-ma'muru aka umarni ya riga ya sauke nauyin da ke kansa to shine zai dauki waɗannan matsaloli mu yanzu nan mun yi su ne a dunkule zai dauke su ɗaya bayan ɗaya tare da misalai don su fito su al-mas'ala قوله ولا يقتضي التكرار اعلم أن صيغة الأمر تقتضي الفعل المأمور مرة واحدة قطعا ولا خلاف في ذلك وإنما الخلاف فيما زاد على مرة وهو التكرار بمعنى فعل المعمول به كلما قدر عليه المكلف آه، قدر عليه المكلف بمعنى فعل المأمور به كلما قدر عليه المكلف كلما قدر عليه المكلف فالأمر حيث التكرار وعدمه له ثلاثة عليك مسألة تفرقه بيتي ولا يكثر التكرار اعلم أن صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور مرة واحدة إذا أنت كذا wannan siga abin da take fa'idan taswa shine aikata abin da aka ce yi din so daya qat'an take yake wala khilafu fi zalika babu sabani kan haka wa innamal khilaf sabanin malamai kadai ya zo ne shi ma za da almarrafi marrati a akan yi so daya shine malamai suka yi sabani wa kowace takrar shine maimaitawa bi ma'ana abin nufi dai fa'alla ma'amura bihi kullama qadara alaihi al wato shi wanda aka yi wa umarni zai aikata duk lokacin da ya samu ikon yi fal amru min haythu takrar ko bi ma'ana fi'l al-ma'muri bihi kullama qadara alaihi mukallaf wato aikata abinda wato aka yi umarni shi lokacin da shi mukallafi ya sami iko to wannan shine abin da aka yi sabani akai sai ce fal amru min haythu takrar wa adamuhu lahu salatu suwar shi umarni dangane da maimaituwar abu ko rashin maimaituwarsa ma iya kasa umarni din ya zama gida uku gashi nan zai dauke su daidai awwalan

بسكران الاستطاعة ولكن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله فأجاب ما يدل على أن على أنه في العمر مرة واحدة ويحمل الأمر في الآية على الو... على الواحدة لهذا الدليل لهذا الدليل جميل وتو سورة ta farko سورة إما أن يقيد بما an yi kayyade bi a takaice shi da abin da ke nuna yi so daya idan umarni ya zanto an kawo masa kaidi na ana nufin yi so daya kaga wannan ya dullu ala adam takrar kaulan wahidan kenan fa hada yu'madu ala ma da bihi kaga wannan za a dauki umarnin a bisa ga abin da aka da shi da shi wala yaqtadi takrar ba zai fa'idantar da maimaita abin ba ga misali ka kaulihi ta'ala walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila a nan Allah ya nuna wajibi ne aikin haji akan mutane amma ga wanda yake da iko wajibi ne ga duk wanda yake da iko ya je aikin haji to wannan wajibi na cewa ya je aikin haji idan ya sami iko me yake nuna fa zahirul aya zahirin ayar shine wujubu takrarul hajj bi takrarul istita'a wajibin maimaituwar haji duk lokacin da samun iko ya maimaitu zahirin ayar ba haka bane ba na sami iko bana na je shekara mai zuwa sai na sami iko kuma dai har yanzu ayar tana nan walillahi ala nas yujul baiti man istata zahirin ayar na nuna haka yace lakin sai dai su ila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambaye annabi da da tabbata gare shi a fi kulli amin ya rasulullah shin ko shekara sai mun je aikin hajji ne fa a bima yadullu ala annahu fil umri marratan wahida sai manzon Allah ya nuna a cikin jawabinsa aka fahimci yana nufin a rayuwar mutum zai yi so ɗaya ne ba sai ya maimaita ba to kaga wannan sunna wannan hadisi ne ya kayyade mai zahirin waccan aya ba dan haka ba zahirin ayatan na nuna duk lokacin da iko ya samu to kuma zuwa aikin haji ya zama wajibi ma'ana kullama takarrarat al-istita'a takarrara al-amru bil hajj an gane ko to a nan gurin fa yuhmalu al-amru fil ayati ala al-wahidati umarnin da ke cikin ayar ta dauka cewa kawai to ɗaya ne li hada dalili min sunna saboda wannan dalili da zo na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato anan gurin da siga ta farko abin nan sura ta farko kenan a samu al'amru muqayyadun bi adami takrar al'amru muqayyadun bi adami takrar to kaga wannan qawlan wahidan la yadullu ala at-takrar idan wani zo ce fadin Allah wa lillahi ala nasu hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wannan nan duk lokacin da mutum ya sami iko dole ya aikin haji kuma in bana ya samu ya je shekara mai zuwa kuma ya sake samu na banan bai dauke ba sai ya sake zuwa haka kuma wancan shekarar haka kuma wancan shekarar haka kuma wancan shekarar ina fata an fahimta sai ya ce da shi eh zahiran ayar haka yake nawa laula wujudu hadisin dalla ala annahu la yadullu ala takrar amma mun samu hadisi cikin bukhari an tambaye annabi cewa shin ko shekara sai ce a'a to ɗaya ne kawai to kaga wannan al'amru wanda yake al-muqayyad bi adami takrar wannan yadullu ala adami takrar qawlan wahida sai sura ta biyu asali الثاني أن takrar wa يفيد fihi khilaf wa خلاف annahu yuhmal ala ma qayyada bihi min iradati takrar kama كما al-musannif والقول قد يكون صفة آه، قد يكون صفة وقد يكون شرطا فالشرط كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا فكلما حصلت الجنابة وجب التطهر بالجسم منها وصفة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فكلما حصلت السرقة وجب القضاء ما لم يكن ما لم يكن التكرار سرقة قبل القطع ما لم يكن تكرار السرقة قبل القطع ما لم يكن ما لم يكن التكرار ما لم يكن تكرار السرقة ما لم يكن تكرار السرقة قبل القطع نبي فينا أن an بما يصير التكرار أكاو أمرني sai a kawo masa kaidi kaidin kuma yana fa'idantar da maimaituwa wancan an wannan kuma kaidi wanda ke shi kuma yufidu takassu wannan akwai sabani a tsakanin wasahihu amma sahihin zance annahu yuhmalu ala ma da bihi min iradati takrar za a dora wannan umarni akan abin da aka kayyade shi da shi shine maimaituwar kama rajjahu al-musannif kame da shi mawallafin littafin na asali al-imam al-juwayni ya rinjayar da shi wal qaidu kad yakunu sifatan wa kad yakunu shartan shi kaidan nan kuwa ta iya wa ya zanto sifa ce an gane ko ta iya zanto ya zanto sharadi ne fa shart idan kana son ka kaman kaidi na sharadi ka kaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu Allah ce in kuntum zunuban in kun kasance masu janaba fatahharu to ku yi wanka kaga anan gurin na nuna fa kullama hasalat al janaba wajabat tatahhuru bil ghusl ma'ana idza takarrarat al janaba takarrara ne al ghusl wa idza lam tatakarrar wal ghusl kadhalika lam yatakarrar idan anan gurin mun ga qaidin wannan yufidu takrar hadha al qaid yufidu takrar ko mun fahimci wannan kai da na ne sifa ce ko sharadi sharadi saboda in anan shartiya ce in kuntum zunuban yani fi kulli yawmin kuntum zunuban la budda an tasahar wa sifa akwai lokacin da kaidi zai zama na sifa ne ka kaulihi ta'ala was sariq was sariqatu faqata'u aydiyahuma fa kullama hasalat as-sariqa wajaba al-qat'u duk lokacin da sata ta faru to sai an yi mai sai an yanke hannu yasa manzo Allah ta idan ya saka karo na farko a yanke hannunsa in yayi na biyu a yanke ya hannunsa na ko da ke malamai suka yi suka sabani idan mutum yayi dai saka karan fara da za a yanke mai hannun dama daga nan gudun idan ya sake hannun hagu daga nan gudun sai mai kafa har a yanke kafa ta kafa ma'ana kullama takarrarat al-sariqa takarrara maha al lokacin da duk ya zanto saka ta mai mai fito kuma yanke hannu shi ma zai mai zai ke nan wa kullama hasala sai sarka wajen alqatl ma lam yakun takraru sarqati qabla alqatl sai fa in mutum yayi satan ne dama kafin yanke hannun farko yayi sata sau da yayi sata sau biyu yayi har sau dari a na dari da ɗaya sai to anan za a yanke ne da adadin satar da ya ko kuma wannan ta ƙarshen kawai amma bayan an yanke sai ya sake mai ta kuma aka kashi kuma za a sake mai amma ko da zai sata sau miliyan ɗaya kafin a kai shi kotu ranar da aka kai shi kotu yankewa ɗaya kawai zai kenan takrar na alƙasa sai in ya zanto dama can a karan fari ya yi sata an yanke to kuma ya yi takrarar sarka maratan ukura ba da alƙasa il awwal to kazalika ya ma ma'aha alƙasa ina fatan kun fahimta to kaga a nan gurin kaidi ne na sifa menene sifar ita ce as والسارق والسارقه sariqu was-sarikatu domin as-sarika la صفه نعم fail kaga siga ce ta sifa وهذا فيما إذا كان كل من الشرط والصفة والصفة والصفة إلة ثابتة إلة ثابتة إلة ثابتة كما مثلنا فيكون التكرار لوجود الإلة بمعنى أنه كلما وجدت الإلة وجد الحكم فإن لم يكن فإن لم يكن علة ثابتة فلا تكرار فلا تكرار مثل إن جاء زيد فأعتق عبدا من من من عبيده فإذا جاء زيد حصل ما كلك عليه الأمر ولكن لا يتكرر بتكرر المجيء ممتاز. Yace wannan kaidi wanda yake fa'idantar da takrar wanda muka ce ko dai ya zanto sifa ko kuma ya zanto sharafi ce wa hadha fi ma idza kana kullun min ash-sharti wa sifati illatan sabitatan to wannan idan fa sharadin da kuma sifar kowanne ya zanto illa ce tabbatacciya kama masalla irin yadda muka misalta tabbatacciyar illa wadda dama a al'adance ta ka iya maimaituwa domin aljunub illa ce tabbatacciya domin dai alaka tsakanin ɗan namiji da ya mace wani abu ne wanda baya yankewa tun daga farkon duniya a kansa don Allah ya sanya shi zanto ita ce sunna ta yaduwar bil adama a bankasa wato yana da ikon ya halitta dan adam ba tare da gogayya ta faru tsakanin namiji da mace ba amma ya riga ya kaddara ya tsara sai an samu wannan gogayyar sannan a samu haihuwa to kaga wannan wata illa ce ne tabbatacciya kenan an gane ko معناه إذا كان من الشرط والصفة علة ثابتة كما مثلنا فيكون التكرار بوجود العلة بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم تكاد أن maimaituwar hukuncin yanke hannu yana ginawa ne saboda maimaituwar illar da ta sa aka yanke hannun illar a cikin yanke hannu ita ce mai sata kamar yadda illa wajen maimaituwar wanka a can ita ce mai janaba wannan illa wadda take tabbatacciya to wannan a duk lokacin da aka same ta haka kenan sai zan zanto dama kamar yadda malamai ke cewa al-hukmu yaduru ma al-illati wujudan wa adaman shi hukunci kullun yana kai kawo ne idan an sami illa ta tare da shi idan illa ta zo hukunci na idan illa ta tabbata ba hukunci ba nan illa til ghusl shine me al-janaba idza wujidat illa wujida al-hukm wa idza fuqidat hadhihi al-illa kazalika fuka da ma'al hukum kamar da ke illa fil qat'i ita ce me as-sariqa fa idza wujidat as-sariqa as-sariqa tahaqqaqa al-qat'u wa idza fukirat as-sariqa as-sariqa lam yatahaqqaq an gane ku fa in lam yakun illatun sabita fala takrar amma idan dama illar ba tabbatacciya bace ba to wannan ba zai yi a ce al'amarin fi da takrar ba mislu in jaa zaidun fa'tik abdan min abidi idan zai da yazo ka yantar da bawa ɗaya cikin bayina sai ce wannan baya nuna mai mai tuwa saboda mai fa'iza zai zaidun idan zai da ya riga ya zo hasala ma ulika alaihi al'amru abinda aka rata yadda shi da zuwan sa zai faru kenan lakin la yatakarraru bi takarrur madihi amma kuma in zai zabi ya sake fita kuma ya sake dawowa karo na biyu to kuma ba za a ce kuma a sake yantar da wani bawan ba ya fita ya dawo kuma a sake yantar da wani bawan ba saboda illa din nan ba illa ce sabita ba yawwa to wannan kenan sura ta biyu sai sura ta uku الأمر المفرد الذي لم يقيد فهذا فيه خلاف هل يقتضي التكرار أو لا؟ فمنهم من قال يختلف تكرارا وهذا حكاه الغزالي عن ابي حنيفه وابن القتار عن مالك وهو رواية أحمد اختارها أكثر أصحابه أصحابه أصحابه لأن الأمر كالنهي في في أن النهي أصاب وجوب الترك والأمر أصاب وجوب الفعل فإذا كان النهي يفيد الترك على الاتصال أبدا أبدا أبدا وجب أن يكون الأمر أن يكون الأمر يفيد وجوب الفعل على الاتصال أبدا وهذا المعنى وهذا معنى التكرار والمراد به حق الإنكار to sai sura ta uku al'amrul mutlaq allazi lam yuqayyad kar ku manta sura ta farko al'amrul ladzi qayyada bi takrar sura ta biyu al'amur lazi kuyida bima yaktabi at-takrar bi adam at-takrar to mun riga an san wancan hadal amr takrar na biyu wanda yake kuyida bi takrar wannan mun riga maza takrar to daga nan sai na uku shine umarnin da kawai aka sake shi ba tare da kaidi ba a tattare da shi babu wani kaidi Allah zai da takrar babu kuma wani kaidin Allah zai fi adam takrar fa hadha fihi khilafun wannan kan malamai sun yi sabani akai hal yaktabi takrar aw la shin a dauka cewa hadha al-amru yaktabi takrar ko kuma a dauka cewa baya fa'idantar da takrar shine suka yi sabani fa minhum man qala yaktabi at-takrar wannan zance na farko kenan waɗanda suka ce a'a ai matakar ya zama al-amru mutlaq to yafi da takrar وهذا ما حكاه الغزالي عن ابي حنيفه وابن القصار وابن القصار عن مالك gazali ya yi kaito hakan daga abu hanifa kamar da ibn al-qassar ya rawaito shi daga malik cewa al-amrul mujarrad al-amrul mutlaq yufidu takrar bi anna al-amra kan nahy suka ce shi umarni kamar hani ne fi anna an-nahya afada wujub at-tark ga inda suka kamance ce idan hani na fa'idantar da wajibi ne ka bar abin da aka hane ka wal a afada wujubal fi'l ashe shi kuma umarni na fa'idantar da dole ne ka aikata abinda aka umarce ka hanyar kamance shi ne ta farko kenan na biyu fa idza kana nahyu yufidu tarki ala al abadan idan hani na nuna barin abin har abada ba wai ka bar shi yau gobe kuma ka koma ba a'a in an ce kar ku yi kaza la ta zina wannan ana nufin ilal abad kenan ko wato har abada ba wata ranar da za a zo a ce a ah, sai bayan wata biyu kwa koma ko bayan shekara ɗaya kwa koma a yusidu tarka alal ittisali abadan idan dai haka umarni yake wajaba an yakuna al'amru yusidu wujubal fi'li alal ittisali abadan to shi ma tunda ani ya fa'idantar da dainawa har abada to kuma umarni ya kamata ya fa'idantar da me aiwatarwa har abada kaga dai yusidu takrar kenan وهذا بعد التكرار wanda kuma shine ma'anan at-takrar wal muradu bihi hasbal imkan abinda yake nufi gurgudan iko mutum kenan to wannan shine alqawl al-awwal cikin aqwal al-ulama sai alqawl al-thani wal qawl al-thani أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار لأن ما قصد به من تحصيل المعمول به يتحقق بالمرة الواحدة والأصل براءة والأصل براءة الذمة مما دار عليها بل بل آه، يخرج المكلف من عهدته المكلف نعم، بل يخرج المكلف آه، مكلف من عهدته بمرة واحدة ولا ولا يلزمه تكراره والمداومة عليه وذلك لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على وجود إدخال ماهية الفعل على مجرد نعم، على مجرد على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود في آه، الوجود لا على كمية الفعل ولو قال السيد لعبده آه، ادخل السوق آه، واشتري تمرا لم يعقل منه لم يعقل منه السكران ولو كرر العبد ذلك لحسن لونه لحسن لومه لحسن لومه ولو لامه سيده على عدم التكرار لأد لأد السيد مخطئا لأد السيد مخطئا وهذا وهذا هو اختيار المصنف هنا فإنه قال ولا يختلف استقرار على الصحيح أي إن الإدلال كما يدل عليه ما بعده وهو رواية عن الإمام رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو أبو الخاب أبو الخباب وهو الصحيح عند الحنفية ورجح ذلك الطوسي ومال إليه ابن قدامة واختاره واختاره ابن حاجب واختاره ابن الحاجب واختاره ابن الحاجب wannan kauli na biyu suka ce al'amrul mutlaq la yaktabi takrar umarnin da babu wata karira ta tabbata shi shi kan baya fa'idan ta takrar saboda me لأن ما قصد به من تحليل الم... من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة suka ce abin da ake so da umarni da aka ce ka yi to abin na iya tabbatuwa ta hanyar yi so daya ba sai ka mamita ba lokacin da nake zauna sai ka zo ka zauna yayi ba sai kuma in ka sake tashi ka sake zama ka sake tashi ka sake zama sannan ya zama ka fi umarni na ba zama so daya ya nuna mai ka yi abin da ake bukata wal aslu bara'atu zimma mimma zada alaiha asalin shine ba yanda za a yi a ce ka yi tsoriya akan so daya da kayi to ɗaya ka riga ka barrantar da zimmar ka ba abin ka baki ba abin ka baki ma za da alaiha abin da ya dadu akan yi so ɗaya bal yakhruju al min uhdatihi bi maratin wahida mukallaf zai samu daman ficewa daga tambaya yayin da ya so ɗaya ba wanda zai zargi shi cewa me yasa baka sake mai tawa ba wala huta takraruhu wal mudawamatu alayhi ba tilas ne akan su bai maimaita abin kuma ya dawwama kullun yana yi وذلك لأن صيغة الأمر لا تدل على مجرد لأن صيغة الأمر لا تدل على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على تنبيته وأنا بدي زمن لا تدل با سيدي سي تدل كنا kun gane ku dan idan yake wa zalika li anna sigat al-amri la tadullu ala mujarrad idkhal mahiyat al-fi'l fi al-wujud la ala kamiyat al-fi'l ai babu ma'ana kenan kwata kwata ma'ana da haka wannan la bisa dukkan tsammani kari sai ya zanto yadda ki yake li'anna wa zalika mun faɗi hakan ne li'anna sigatul amri domin ita siga ta umarni ta dullu ala mujarradi idkhali mahiyatul fi'l abinda kawai take nunawa tsantsar shigar da hakikanin aikin da aka ce yi kawo hakikanin aikin da aka ce ka yi fil wujudi ka kawo shi a ganshi a sami a sarri la alaka miyatul fi'li ba ta nuna adadin aikin tana nuna yin sa ne ba tare da adadi ko duguwa ba walau qala sayyidu li abdihi da ubangida zai sai da bawansa udkhul suqa washtar tamran je kasuwa ka sayo dabino lam yuqal minhu takrir ba wanda zai fahimci cewa sai ya je so uku ko so hudu ko so biyar ko so goma kowa zai fahimci idan ya je so ɗaya ya dawo ya me ya sauke wajibi walau karrara al-abdu zalika inda bawa lokacin da ubangida zai ce je kasuwa ka sayo mun dabino sai ya ɗauki kuɗi naira goma ya je so dabino ya dawo aka sake zama ya sake ɗaukan wata ashirin ya je sau dabino ya dawo aka sake <coughs> idan aka tambi shi ai shi al'amuru ya kasa bi ah, takrar ce ai la hasun lawm zargin wannan bawan ya cancanta a zarge shi tunda al'amuru na ya kasa takrar walau la mahu sayyiduhu inda ubangidansu zai zarge shi ala adam takrar da yake je kasuwa ka dauki kuɗi je kasuwa ka samu dabino sai je so so daya sai sai na yakin zaka sai ce gashi ce a ah, to kai so ɗayan sai maka ka je ka jajje ka so ka je ka so ka je ka so shi nake nufi da wannan je ka so din ma'ana mai metuwar abin inda ubangidansu zai faɗa haka la'udda sayyidu mukhti'an duk masu hankali za su kidaye cikin cewa ah, a kai kuskure ai umarni yana fa'idantar da adam takrar al'amr mujarrad la ina jin mun fahimci waɗannan bai suke nufi wa huwa ikhtiyar wato wannan shine da shi mai littafin ya zaba domin ya ce la ala shi umarni la a bisa ga inganci ai inda al-islaqi yana nufin in ya zanto amrun mutlaq kenan kama ya dullu alaihi ma da abin da ya biyo bayan ke nunawa وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب وهو الصحيح عند الحنفية ورجح ذلك الطوفي ومال إليه ابن قدامة واختاره ابن الحاجب ولأن ما لم sun أنت kan wannan cewa ما قاله الأولون وأما ما قاله الأولون من أن الأمر وغير صحيح للقلب وأما الاشتغال به أبدا فغير ممكن فظهر الفرق abin da yake so ya mayar da martani kan waɗancan mutanen malaman farko sun ce al'amru al'amru da maza a takrar kuma suka kafa hujja suka ce ai umarni akwai kamanceceniya tsakanin su da da hani irin yadda hani ke fa'idantar da wajabcin bari to umarni na fa'idantar da wajabcin yi to kuma irin yadda hani idan an ce ka daina zai zanto manhiyun anhu alal ittisali abadan kamar ka daina har abada waye ka daina yau kadai ba to haka idan an ce umarni yi za to kenan sai ce wa amma ma qalaful awwalun abinda su malamai na farko suka faɗa min annal amra nahi cewa wai umarni daidai yake da hali fa gairu sahihin wannan ba daidai bane ba ba magana sai sahihiya ba lil farq bain al amr wan nahy akwai bambanci tsakanin al amr da an nahy ta wace fuska li anna al intihaa an al fi'li abadan mumkin hannuwa daga abu ya zanto ka hannu har abadan abada abin da zai iya yiwa cikin mu nan gurin kowa ya hannu daga shan sigari cikin mu nan kowa ya hannu daga shan kayan maye cikin mu nan kowa ya hannu daga shirka daga kaza daga kaga wannan zai iya mutum ya hannu har abada amma istigalu bihi abadan fa ghairu mumkin amma shigaltuwa da abu har abada wannan kuma ba zai taɓa yiwa ba <laughs> ina ba ta an fahimta hannuwa daga abu har abada zai yiwa amma yin barin sa aikata suka har abada ba zai yiwu shi yasa manzon Allah ya bambance yace ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum sai kawo istifa'a a babin aikatawa amma ba a kawo ta ba a babin hannuwa domin hannuwa zai iya yiwa kai tsaye amma aikatawa yau da gobe yau da gobe wannan ba zai iya ba sai ya sa manzo Allah ce mastata'tum wata rana ka samu ikon zuwa sallah jami'i ka je wata rana bacci ya dauke ka kai sallah a gida bayan ka farka wata rana ka samu ka je jami'i kai wata rana an tashi da zuwan sama baka je ba ka ga nan ai baka samu istita'a ba ina ba da mun fahimta wata rana kana da koshin lafiya kai sallah a tsaye wata rana kuma ba ka da koshin lafiya kai a zaune shine masu masa da din amma wancan hannuwa ne ba wani magana isa kaga akwai bambanci kenan fa zahara al farko, dan haka sai bambancin ya fito fili anan wa amma وأما ما فيه التكرار فذلك لنصوص أخرى أخر وقرائن وأسباب توجب ذلك كالصلاة فإن تكرارها في كل يوم وليلة خمس مرات ليس لأجل ليس لأجل الأمر بها وإنما لتكرار أسبابها وهي الأوقات ومما يتعلق آه، يتعلق بهذا البحث مسألة إجابة المؤذن بعد آه، مؤذن بعد مؤذن فهل يكتفي بالأول لأن الأمر لا يختلف التكرار أو يجيب كل مؤذن يجيب كل مؤذن من باب التأذن السبب فيه احتمال فيه احتمال yake wa amma ma fihi takrar in ko mun ga wani umarni ga shi mujarrad babu karina sannan kuma muka ga ya fa'idantar da takrar to fa zalika li nususin ukhar wa qara'ina wa asbabin tujibu zalika to hakan ya faru ne saboda wadansu nasoshin na daban ba dan wannan nassin da ya yi umarni da yin abin ba nassin kadai baya nuna mai a takrar amma in mun samu waɗansu nassoshi sai mu yi sai mu sadu wa qara'in da waɗansu karinai wa asbab da waɗansu sabubba tuji buzari kasfarati dauki misalin sallah fa inna hafi fi kulli yawmin wa layla khamsa marratin laysa li ajli al-amri biha ta sallah a kullun so biyar ba wai dan Allah ta yake mu salata bane sai aka fahimci mai mai ta so biyar ba wannan bane lafazin aqimu shi kadai ba shi ya fa'idantar da mai metuwar ta ba inda shi kadai ne da mutum ya so da rayuwa ya dauke amma ba shi ya fa'idantar da mai metuwa ba wa inna ma li takrari asbabiha mai metuwar sababin sallar shine ya haifar da yin sallar mai metuwar ta menene asbabu hiya al-awqat sune lokuta tunda Allah ya aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr idan kullama dalakat ash-shams labudda an usalli فإذا تكرر الدلوك تتكرر الصلاة معنا فإذا جاء غسق الليل تتكرر الصلاة كلما غسق الليل فإذا جاء الفجر فكلما طلع الفجر كلما تكرر الفجر تكرر معه الصلاة أشيء أمرني لأن صلى بشيء فائدة تدى واجب سيباء آه، ميميت هو السبب إن صلى بشيء فائدة تدى واتو ميميت انتكينا كنغاني أي ومما يتعلق بهذا البحث yana daga abin da yake da alaka da wannan ba'as din wannan mas'alar bizzat mas'alatu ijabati mu'azzinin ba'da mu'azzin kamar an sa kiran mai kiran sallah bayan wani mai kiran sallah yayi inda manzo Allah ce idza sami'tumul mu'azzina faqulu misla ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah to kawai ladanin nan masallacin sai kira sallah kaga tunda kana ji zaka maimaita aka ji matan akwai wani masallaci a can gefen su kuma sai karfe biyu suke sallah shi ma sai kira sallah <laughs> zaka maimaita wannan mai da kiran sallan ko wannan na farkon ya wadatar tunda manzo Allah ce fa qulu misla ma yaqulu idan mun kalli umarni hali fi da takrar sai fi da takrar in an sa sai ya wadatar amma idan mun kalli sababi cewa duk lokacin da aka samu azan to takarraratul ijawa kenan fa qulu misla ma yaqulu fi mazhab to idza sami'tum al-mu'adhdhin ana al-ana sami' wa ba'da khamsa daqa'iq aw 10 daqa'iq sami'tu kadhalika وبعد خمسة عشر دقيقة كذلك سمعت الأذان مرة أخرى إذا هل تتكرر الإجابة لتكرر أسبابها أم أنني أكتفي بالإجابة الواحدة نظرا لأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار نبدأ فهمت سورة أبن تدعك سيتي فهل يكتفي بالأول الشنق <laughs> zai wadatar da na farkon da ya ansa kawai da annal amr la yaktaru takrar tunda umarni ba fa'idan da maimaiti aw yujibu kullu mu'azzinin min babu ta'addud sababi ko dole duk lokacin da yaji mai kowane mai kiran sallah to ya ansa masa tunda sababi ya kididdigu da haka ijaba ma dole ta yi mai ta kididdigu wala sai fi ihtimalin a cikin wannan akwai ihtimali zai iya yiwa na farkon zai iya yiwa na biyun ina fata mun fahimta mun manta ba ko wani malamin wato jami'atul islamiyya abu sai su da abu sai yana da zafi sosai da sosai akida ke karantarwa to gaskiya ba dama ne mutum ne wato mai riko da suna ba na wasa ba littattafan ibnu taymiya kai ka ce ya haddace suna ne ka da ya zo yana lakta dama yadda muke a koma yin rubutu a cikin mu wanda su duk abin da malami ya faɗa sai su rubuta akwai kuma masu tebur koda da za su boye ta haka ta hanyar haka ne kawai lantarsa ba za ta kuma ce wani ba amma duk sauran ka ba za ka iya ba saboda idan ya zauna haka kawai kamar kadin da rediyo ne kawai zai ta yi ba ba saurarawa minti biyar ɗin ƙarfe kawai zai bari ku yi tambaya ya yi ta kawowa musamman ah, raddi akan yan bida'a raddi akan shi'a raddi akan khawarij raddi akan murji'a ya kawo su bahar ya raddi ya kawo su bahar irin abin da ibn al-qayyim zai kawo cikin littafi cewa raddu alayhi min 50 wajhan wannan malamin saka jidina ta kawo su hamsin wa jahannami sai ta rike su gaba daya to to sai ya to a wurin tawon tebul ya fito ne a karshe to kuma karshen littafin ne lokacin da ma za a yi ta kiran sallah to a kewaye da jami'a da akwai masallatai cikin jami'a akwai to da an fara kiran sallah fa wannan bai gama ba sai wancan ya fara to shi kuma ka'idarsa in dai an fara kiran sallah to sai ya yi shiru ya yi ta ansa kiran sallah kenan to kullum aka zo wannan lacca ta karshe da <laughs> ba mu dai da lacca sai an kiran sallah kawai domin da ya gama an sa wannan sai sai Allahu sai kuma ya shiru kawai sai ai tai to kuma masallatai yadda ka san haka baki suka yi wannan yana gama wancan yana fara wani lokacin wannan ya fara ma bai karasa ba wancan ya fara wallahi yayi tai kene ce shi dai hadisin manzo Allah ya ce idza sami tun ce ukur samina dole sai mu kaga <laughs> kaga ina jin wannan shi ra'ayin ke kenan ra'ayin waɗancan kenan eh, cewa tun da ya takarrara sabab labudda an ya takarrara ma'amur bihi labudda an ya takarrara al'am amma kuma waɗanda suke ganin لا يكتب الامر المجرد كده shi kenan wallahu alam fi hada al-ihtimal fi hada sai dai kawai ila abin da zai fitar da mu mu koma zuwa ga abin shi kansa ijabatul mu'azzin wajibi ne ko mustahabi mustahabi ne domin wancan umarni da ke cikin hadisi akwai karina wanda ta kautar da shi daga wajibi kamar yadda shi mustahabbanci to kare ni ina ga idan mutum ya so da ya riga ya sauke kira da ne shine mutum zai ji tsoro da haka sai ya tsaye mai tawa hatta ya furga na uhdatul taklif أن عهدة المعاهد أن عهدة المطالبة المسألة الثانية المسألة الثانية كركو من تاتن تزوى وانا مسألة المكي تكين وانا مسألة لهم قداء اكو دمك يدروين دنسو قباء لا يزوى وانا مهكاري هذا الأمر يكتب تكرار كوكما لا يكتب تكرار أكن تمكا دما ينزي شكو مسألة تكين هل الأمر يكتب لفورك ولا يكتب لفورك نعم المسألة الثانية قوله ولا يقتدي فورا أي عند الإطلاق عند الإطلاق بخلاف سافر الآن فهي الفور وسافر رأس وسافر رأس الشهر وهي للتراخي بوجود الكرينة والقول معناه المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان والتراخي تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان والقائلون بأن الأمر للتكرار يتفقون على أنه للفور لأن التكرار لا يتحقق بدون المبادرة جميل يا يسا مسألة تبي سيريا هل الأمر يقتضي الفور ده أنت يي كذا نعرف دولة سنة كاش ينزو كوزا إيه بري في أنجمة أي عند الإطلاق أنا نفهم أمرنين ده بأي مسا وتكارينا ده تكي نونا يي ده جاوا كورسي يي الأمر المطلق hal yaktar al-fawr shine yace bi khilaf wato ai inda al-itlaq wato al ta karina Allah ta tafi da da mutun ya ce maka sahir ka tafi kaga ka tafi farkon wata fa hiya litirahi li wujud duk wanda yanzu muna farkon wata din nan yace baka ka tafi farkon wata mai zuwa to kaga wannan ya nuna al'amur din yafi da maza at-tarahi ba yanzu yanzu nan zaka fara tafiyar ba sai wata ya kama wal fawr ma'anahu al-mubadaratu bil fi'li aqiba al-amr fi awwal waqt al-imkan wannan shine al-fawr wato al-mubadaratu bil fi'li hanzarin aikata aiki fi awwal waqtil imkan a farkon lokacin da ka sami iko to shine alfaru kenan wa taraki abinda ko ake nufi da taraki ta'khirul fi'li an awwal waqtil imkan wato gashi ka sami iko amma sai ka jinkirta ba kai ba har sai nan gaba to shine me at-tarahi jinkiri kenan wal qa'iluna bi anna al-amra lit-takrar yattafiquna ala annahu al-fawr malaman da suka faɗa can baya cewa al-amru yufidu takrar to kuma sun yarda kuma al-amru kenan ya tadime al-fawr kaga tun da can sun tafi kan haka ya kamata da nan kasa sa ba ai li <laughs> anna takrar la yatahaqqaqu biduna mubadara domin at-takrar ba zai tabbatu ba sai in an yi saurin yi dan idan aka ce yi abu kaza su sun ce yana fa'idantar da maimaitawa kayi ka sake yi kayi ka sake yi kayi ka sake yi ilal ittisali abadan to kaga ai ya kamata dama idan an ce al'amru hal yaqtad al-far'a wa tarahi wa ni zaba alfawar domin idan sun zaɓi tarafi an umarce ni da yawo ban yi ba sai nan da shekara mai zuwa kaga a takarar din da suka gina bai samu ba kenan dama ya kamata su tafi akan ka'idar yufidul fawt wa amma alqailuna wa amma alqailuna bi anna al-amra laysa lit-takrar faqtalafu fi dhalika ala qawlayn su waɗanda suka ce al'amru la yaqtadi takrar to su kuma sun ka kasu gida biyu a nan gurin al-awwal أنها لا تقتضي الفور وبه قال أكثر الشافعية وأكثر الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد بل الأمر بمجرد الطلب ولا يقتضي بمجرد الطلب بل الأمر بل الأمر بمجرد الطلب فلا يقتضي الفور ولا التراخي وقال يقتدي وقال يقتدي لأن الغرب إيجاد لأن الغرب إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من غير اختصاص بالزمن. نعم. بالزمن الأول. بالزمن الأول. أو الثاني. بل في أي زمن وجد فيه أجزاء. في أي زمان وجد فيه أجزاء جميل. وجد فيه أجزاء. na farko na farko daga cikin zantukan annaha la taqtadi al-fawra suka ce al'amru la yaqtadi al-fawra idan an ce ya abu kaza ba ya nufin lalle yanzu yanzu ka iya yanzu ka iya bari sai an jima wa bihi qala akthar ash-shafi'iyyati wa akthar al-ahnaf malaman mazhabar abu hanifa da na shafi'iyya mafi yawan su akan haka suka ce وهي رواية وهو رواية عن الإمام أحمد بل الأمر لمجرد الطلب ولا يحتد الفور ولا الثلاثين سكت أمرني كوي نانونا أنا نيمان كذا أما بايا نونا سيوا وي للي للي ينزاكي بايا نونا كمتوا للي في عندما ذاكي دون لكي يأي وقد يكتبي أنغانيكو لأن الغرض إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من غير اختصاص بالزمن الأول أو الثاني تا تأيي وكما يغنتو أنا نيمان كيدا هنغرن تأيي وواد هنغرن بقى ba da hanzari ba yadda suka faɗa a baya ta iya yiwa kuma yaktadi yana neman kai da hanzari saboda mai li'annal gharada ijadul fi'il babban manufa dai ita ce wato kawo aikin walau marratan wahidatan ko da so ɗaya kai min ghairi ikhtisasin bil zaman al awwal aw thani ba tare da a ce kai yanzu a karan fari ba ko ka bari sai an jima duk wanda kai yayi in kai yanzu yayi in ka bari sai an jima yayi tunda babban abin da ake bukata shine mai aikin eh, ba wai lura da zamanin ba bal fi ayi zamanin wujida ajza'a duk lokacin da aka samu aikin to shikenan ya wadatar wannan shine ra'ayin mutanen farko al'amru la yaktabi la yaktabi al-fawt wato daga cikin dama masu ra'ayin al'amru la yaktabi takrar to shine kuma nan waɗansu suka ce la yaktabi ko me al-fawt sai na biyan su wal qawl thani wal qawl thani أنها تقتضي الفور وهو قول المالكية وبعض وبعض الشافعية وبعض الحنفية وهو ظاهر وهو ظاهر المذهب مذهب عند الحنابلة وهذا هو القول الراجح إن شاء الله لما يلي جميل زين بيو أنها تقتضي الفور أظن أنك تجد أنها يعني صيغة الأمر كنفا تقتضي الفور صيغة تأمرني تنا منك أنا لليك يا أبن دهنزلي وهو قول a وبعض الشافعية وبعض الحنفية وتكاد بعض بعض أنقر وتبعض دبايا ديوا كنان أشام بانقر الشافعية دمي دا أحناف domin mafiya yawan sun tafi akan ra'ayin farko amma wani sashi kadan sun tafi a wani ra'ayin na biyu ko malikiya gaba ɗayan su suna nan bangaren dama taksadul fawr wa huwa zahirul mazhab inda hanabila shine abin da yake a zahirin mazhabar hanabila sai ce wa hadha huwa al rajih insha Allah wannan ko in Allah da shi ne zance da yake da rinjaye lima yali saboda abin da ke tafi na ayoyi ga zai kafa masa dalilai tun da shi rinjaye yace me awwalan آيات من كتاب الله تعالى فيها الأمر بالمبادرة بالمبادرة إلى امتثال أوامر الله تعالى والثناء على من فعل ذلك كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقال تعالى إنه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات الثاني wato ya kawo ayoyi karan fara da ayoyi da suke nuna hanzarta bin umarnin Allah al'amru bil mubadara ila imtisal awamir kana ya alaman fa ala zalik ayoyin da ke umarnin a hanzarta misalta umarnin Allah sannan kuma da yabo akan wanda ya hakan kama faɗin Allah ta'ala wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu wa yadallu muttaqin mahallu shahid da Allah ya ne sari'u wannan yana nuna al'amri al-fawr domin da al'amru la yasal al-fawr bara'atu kuma sari'u ba da fadin Allah ta'ala fasta bi kul khairat da fadin Allah ta'ala wajen siffanta bayansa na gari innahum kanu yusari'una fil khairat idan fal musara'a al ma'mur biha fi hadhihi al ayat tadullu ala al تدل على أن الأوامر الإلهية تقتضي الفور وانا أبو نفر كل كده أبو نبي ما جاء ثانيا ما جاء في قصة الهديبية وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانهروا ثم احلقوا ثم احلقوا ثم احلقوا وقال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم أم سلمى وذكر لها ما لقي من ما لقي من الناس الحديث جميل abu na biyu abin da ya faru a kisar hudaybiya lokacin da manzo Allah ya ce da sahabbai bayan an yi sulhu qumu haro sun mahaliku ku tashi ku je ku soke raƙuman ku sannan kuma ku yi aski daga ka'ida idan mutum ya sa ihrami daga miƙati ya kama hanyar makka sai aka tsare shi aka hana shi tafiya to daga inda aka tsare shi nan sai ya yanka hadayarsa ya yi aski zai zama kamar ya yi umara kenan ya dawo gida to ga sahabbai suna ganin tsakaninsu da maka saura mil shida kawai za su shiga amma aka zo aka sulhu da kafirai cewa ba za a shiga wannan shekarar ba sai lokaci na gaba saboda haka sabai zan sa ya faci ba su so sulhun da ya hana su shiga makka ba sai suke ganin cewa kawai a me zai hana a shiga ko da karfi mazalla Allah ce a ku tashi kowa je ya soke dabbar ta kuma ya aji kaga nan gurin shi ga ce ta umarni kumu fanharu sun maliku dun min ne waɗannan awanar ne a salasa fa wallahi ma qama minhum ahad marwayin hadisin yace ba mutum ɗaya da ya tashi ma qama minhum rajulun hatta qala zalika salasa marrat manzo Allah ne to wannan har sau uku ba wanda ya tashi falamma lam yakun minhum ahadun dakhala ala ummi salama da manzo Allah ba wanda ya tashi bi umarnin sa sai ta ce ya shiga ɗakin da ummi salama take ko bukkar da take fa zakara raha ma la minan nas ya faɗa mata fa ga abin da ya faru ga mutane kaza kaza kaza kaza kaza yana nan mai nuna damuwarsa alhadis har zuwa karshen hadisin tun da yana so ya takaita akan mahallin shahid sai ce wa wajhu dalala wa wajhu dalala annahu أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمى مغضبا ولا قال لها ألا ترين إلى الناس إني آمرهم بالأمر آمرهم بالأمر فلا يفعلونه kama fi riwayat kama fi riwayat ibn wajen dalala a cikin hadisin shine law lam yakun al-amru in ba dan umarni da fa'idantar da al-fawri yake ba ma da kallar rasulu ala ummi salama ta mugbaban da manzo Allah bai shiga wajen ummi salama ba a fusace wala qala laha da bai da ita ba ala tarayna ila nas kin ba ka ganin abinda mutane ku ciki inni amuruhum bil amri fala ina umarnin sa abu ta yi in ba dan al'amur yaktul farwa da manzo Allah ba zai nufi ba da yake ku tashi ku yi to da ya san cewa baki suka ba kenan sa iya nan da awa ɗaya nan da sa iya nan da awa biyu da yan al'amura la ya yaktul fawr ina ba ta amfani amma tunda al'amur yaktul fawr sai sa har manzo Allah ya nuna fushi da ba su tashi sun yi ba jinkirin da suka yi sai bai musu daɗi ba sannan kuma lokacin da ya je ce da ummu salama ala tarana ila nasi inni amruhum fala yafalunahu ita ma da sai ta ce da shi ya baki su kai ba ai za su yi nan gaba ko nan da awa biyu ko awa uku da annal amru la yaktabi al fawr to amma kaga ba ta ce hakan ba shi ko manzo Allah ya nuna da masa hada dalilun ala annal amru yaktabi al fawr kaga idan ka hada wannan da su sari'u da fasta bi kul khairat da innahum kanu yasari'una fil khairati zuwa karshe kaga zaka ga al amru yaktabi al fawr kenan كما في رواية ابن إسحاق نعم الثالث أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة وأدل على الطاعة والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات تراكم الواجبات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز الإنسان عنها يعجز الإنسان عنها حتى يعجز الإنسان عنها حتى يعجز الإنسان عنها الرابع وكما أن الشرع دل على على ابتداء الأمر للفور كذلك كذلك اللغة فإن السيد لو أمر عبده بأمر فلم يتمثل فعاقبه فاعتبر العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولا دليل لأكو أن المبادرة بالفعل أهوت كي هنزلي كي أبن شيني يفي كاري كان لك زرقي كاري كان لك فاتوا تكين wa abra'u li zimma kuma ya fi warkar da zimmarka wa adallu ala ta'a kuma ya fi nuna da'a idan aka ce a tashi ayi kaza da wanda ya tashi yanzu da wanda ya bari sai bayan minti goma ko bayan minti ashirin wanne ne ya fi nuna da'a wanda ya tashi yanzu wa ta'khir lahu afa jinkiri rashin yi akwai illoli da ke cikin sa wa yaktabi tarakumul wajibat kuma yana haifar da taruwar wajibai din su yawa akan mutum an ce kai wannan sai bari bari sai an jima aka saki tayi wannan shi ka ce bari bari sai an jima da annal amra yaktabi at-tarasi to sai zo su tare da yawa ka kasa yi amma da daga cewa yi wannan sai kai kaga lokacin za a ce yi wannan shi ma kai kaga duk ka me ka rage ka sauke wajibin ka amma idan kai jinkiri yaktabi tarakumul wajibat yana haifar da taruwar wajibai din hatta ya ajazal insanu an har mutum ya kasa yin su وكما أن الشرع دل على اقتضاء الأمر الفوري كذلك اللغة يد الشريعة تينون انتوا دق مرنين فائدا تأيدا هنزلي تكما كينا لغة ما تانون هكا فإن السيد لو أمر عبده بأمر إن دا أبنجدا زيت دباوا سيكذا فلم يمتثل سيباوا يكيه فآقبه sai ubangidan ya masa ukuba fa ta al-abdu sai bawan ya gabatar da hanzari bi annal amra ya gabatar da hanzarin cewa ai shi umarni ala tarahi sai ai da kace in yi baki ne ba ina nufin zan yi nan da safi mai zuwa <laughs> kamar da ce masa kaga an yi ruwan shuka ya kamata ka shiga gona ka je kai shuka ce to sai banza da shi aka kwana tambaye shi kaje gonar je ce ai kama zai masa hukuma sai yo ai ina nufin zan je nan da safi mai zuwa bi annal amra bi at-tarahi ko <laughs> wannan uzurin zai zama karbabbe yace lam yakun uzuruhu maqbulan uzurin ba zai taba zama karbabbe ba wato kaga dai a nan gurin dai al'amru kenan yaktabi ne al-fawr wannan shine dai zance rabi ko shakka babu dalilan shari'a sun fi karfafa shi eh, to sai mu takaita haka dan naga lokacin ya tafi sosai idan mun ce sai mun karasa matsalolin guda biyu lokaci zai kure yan dai mun gama da wannan masaran ko hal al-amru yaktabi at-takrar a'a ku kam salatu suwar السورة الأمرة السورة الأولى الأمر المقيد بما لا يفيد التكرار to wannan kenan la da takrar la ta takrar a suratu thaniya al-amru al-muqayyad bima yufidu takrar to kaga wannan Allah jawa cewa dama menene shi yufidu takara din kenan sannan a suratu Saniya al'amru amru al-mutlaq hal fi da takrar aula fi da takrar akai zantukan da muka faɗa wato ina so halar to muku abin da ya kamata ku rike sanan hal al'amru yaktabu al-fawr to wadan sun ce yaktabu al-fawr wadan sun ce me la yaktabu al-fawr amma ar-rajih annahu yaktabu al-fawr lima dhukira min al-adilla sawa'un kanat qur'aniyatan aw hadithiyya aw hatta lugawiyya to wannan shine a lokacin da gaba mu ta fi kan matsala ta uku din al'amru bi shay'in amrun bihi da kuma wannan sai ko mu shiga cikin wani abin da ba amma dai eh, abu dai muhimmi abu muhimmi shine muzakara muzakara sosai da sosai daga yanzu za mu ɗauki tsarin duk lokacin da muka zo kafin mu ci gaba za mu yi kokarin tuno na baya ta hanyar tambayoyi muzakara don mu ga wa muke tare da shi wani ne ba za tare da shi don wannan zai nuna mana ya eh to mun san mu nawa muke darasin yanzu haka cikin rububi ba za mu iya sani ba amma dai ta wannan tambayoyin za mu gane ya mu ya mu su zo mu je wanda kuma ba namu ba <laughs> ba za mu ce tafi san ba amma dai kuma dai mun san kuma dai ba namu bane ma'ana baya tare da mu kenan sosai gaba ɗaya ɗari wasu ɗari yana tare da mu da kyakkyawan niyya amma baya tare da mu wajen fahimtar darasi wanda bana san a ce an samu haka Allah ya taimaka mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم فإنها وإن أفادت طلب الفئل لكنها لا تسمى أمرا سباسة تلك بدون أمرني fara ba umarni ba ce ba har sai nafasi sosai da sosai na baka وقوله ممن هو دونه أي دون الطالب في الرتبة وهذا قيد ثالث خرج فيه استدعاء الفعل ممن ساواه وهذا التماس أو ممن هو فوقه وهذا دعاء وسؤال وعلى هذا فطلب الفعل يسمى امرا مع العلو قال الاخضري أمر واستعباء وأكسه دعاء وفي وأكسه دعاء وأكسه دعاء وفي التساوي التماس وقعا da yake min man huwa dunahu wani kaidin ne na uku a cikin tarihi wato shi ne yin umarnin ya nema a aikata aiki daga wanda yake kasa da shi ai dona tsarin rutuba daga shi ne nema a aikata aiki din yana kasa da shi kenan rutuba wajen matsayi وهذا قيد ثالث خرج به استدعاء خرج به استدعاء الفعل ممن سواه wannan na nuna ya fitar da wanda ya fitar da abin da ake wato mutum ya nemi aiki daga wajen wanda yake tsaransa ne wannan ba a kiransa umarni idan mutum sa'anka ne kace tashi ko kace zauna ko kace yi kaza to wannan ba a kiransa da suna umarni saboda sa'anka ne ba baka umarta sa'anka kuwa ce saboda matsayin ku daya ba ka umarta wanda yake matsayin ku daya sai dai a ce intimate ne neman alfarma kai ka nemi nema ne ba umarni ba ne ba an fahimta ku aw min man huwa ko idan mutum ya nemi abu na wanda daga hannun daga wajen wanda yake sama da shi wa hadha du'a'un wa su'al wannan ya zama addu'a ko ya zama roko amma ba a kiran shi da suna umarni lokacin da mutum a matsayinsa na talakkan sarki ita ne martaba a bani kaza wannan umarni ke to ka ba nema ne ko ne ke ba a kiran su suna umarni an gane ku wa ma hadha fa talab al fi'l yusamma amran ma al ulum ashi talab al fi'li za a kira shi da suna umarni ne idan ya zanto ma al ulumi wanda ya umarnin a yi aikin maɗaukaki ne shi ya nemi wanda yake na kafa da shi ya aikata abu to ya zama mai umarni amma in mutum ya nema daga wajen wanda yake da shi daidai da shi ta fuskar matsayi ya zama neman alfarma neman alfarma iltimas kenan idan kuma ya nema daga wajen wanda yake sama da shi to ya zama roƙo ba za a ce ya umarce shi ya masa kaza ba sai da ce ya roƙe shi ya masa kaza قال الأخضري wani malami mai suna al'asbari yake cewa amrun ma'afi ila wa aksuhu du'a wa fi tasawi faltimakum waqa ya hada baban guda uku gaba daya cikin baitin shi umarni ma'afi ila dole sai tare da fifiko ne idan na sama yana yi mana kafa yayi abu to wannan ya zama mai amr ya zama umarni wa aksuhu du'a amma idan na kafa yayi ne na sama yayi masa to sun wancan shi kuma ya zama mai du'a ya zama ya zama roƙo kenan wa fi tafawi in daidai wa daidai suke ta fuskar matsayi faltimasu wada'a to shine ake kira suna iltimasi kaga da duk sigar ɗaya ce amma da gawa take shine zai sa ta zama umarni ko ta zama iltimasi ko ta zama roƙo ko addu'a sigar duk ɗaya ce kowa ya cewa da ɗan uwansa ifa'al kowa ya cewa da ɗan uwansa afin kowa ya cewa da ɗan uwansa ko kowa ce da dan uwansa kaza amma lokacin da yake da shi ifa al kaza ko a'tini kaza sai mu kalla idan wanda ya faɗi maganar ya nema daga na ƙasar shi to ya zo mai umarni idan ya nema daga wajen tsaransa ko wanda yake da shi ta fuskar matsayi ya zama iltimas idan kuma na ƙasa ne ya nema daga wajen na sama to ya zama du'a'un wa su'al ne amrun ma'as amrun ma'as ila wa aksuhu du'a wa fi tafawi faltimasun waka kenan ka ganin gurin mun sami wato kaidi zuwa yanzu har guda uku kenan kaidi na farko istida'ul fi'ili an kawo shi domin a fitar da ne istida'ul tark domin a fitar da istida'ul tark kaidi na biyu bil qawli an kawo shi domin a fitar da ne الإشارة قيد أكو ممن هو دونه an kawo shi domin a fitar da mai mimman huwa fauqahu aw musawin ma'ahu aw musawin ma'ahu mun samu waɗannan mukaidi ya fitar mana da waɗannan domin dama shi ta arifi akan kawo su ne don a ware abu shi kadai a fitar da duk abin da ba shi ba daga cikinsa to abu na gaba shine alaƙa bin lujo. كيدي بقول لك جلي وقول المصنف على سبيل الوجوب وهذا متعلق بقوله استدعاء وهذا قول رابع لانفراد المدد والاباحه وغيرهما وفيه بيان ان صيغه الامر تقتضي الوجود وهذا عند الاطلاق اي التجرد من القرائن السابقه للامر عن الوجود الى غيره. جميل. بيتي على سبيل الوجوب قالت وهذا متعلق بقوله استدعاء idan da aka hausa jirgin shi dole ya samu muta'allik da zai rataye da shi to wannan alaƙa din din yana da alaƙa da mai istidu'a istidu'a wani alaƙa din da wujub wato neman a aikata abu amma ta sigar wajabci ta hanyar wajabci a bisa ga tafarkin wajabci yace wa hadha qaidun rabi'un li ikhraj an-nadabi an kawo shi domin a fitar da me mustahabbanci wal ibahati ko ibaha wa garihima da wani wa fihi bayanu anna sigata al-amri taqtadi al-wujub wannan na nuna mana ashe duk inda ma ga siga ta umarni to tana neman wajibi kenan tana nuna wajibi wa hadha inda al-islam wato idan ta zanto ita kadai ba abin da ya garwaye da ita ay tajarrudu min al-qara'in min al-qara'in الصارفة للأمر عن الوجوب إلى غيره وتوفيق دتكي توالي غافا صلايفا دك دكا متك أرينا دغافا نونا ونا أبن دبان تو أنا أوكا وان كوي سنة من الواجب شيء وان دسيني أبن نفاري هنا بياني في الفرق عند تي على سبيل الوجوب يوغم فيني قيد طيب رابع أنظر سيني لإخراج مه الندب والإباحة وغيرهما wato kaga duk wannan yana da kyau a cikin tarihi mutum ya gane me tarihi ya fitar dan idan aka fitar da abu kaza sai ya zanto ragowar da ke tsakiya shine tarihi eh, dan idan muka kawo kalmar da za ta zama kaidi ba to sai ka ga tarihi ya zama abu da komai zai iya shiga to bismillah أن المعلق يرى أن المندوب ليس مأمورا به لعدم وجوده وتحسنه والمحققون على أن المندوب مأمور به لأنه طاعة إجماعا وطاعة فعل الأمر به فعل المأمور به وطاعة فعل المعمول به وإن كان غير واجب فيكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب وتقدم ذلك في كلام عدل الظاهر يتي الظاهر zahirin wannan tasarrufi ko kawo wannan ta'arifi da malam yayi أن المؤلف يرى أن المندوب ليس مأمورا به في الإمام الدويني هنا من مندوبي با أكي دكي با سبب دميل عدم وجوده تند بزم واجبي با وتحتمه بزم تيلف با والمهتقون أمام سبن بالدجين مسائل نئلمي كم مالمي على أن المندوب مأمور به كنت فكنت وعيش كنت مندوبي ومن أفيت وعيش لأنه طاعة وإجماع لأنه طاعة إجماع دومين شي كنت مندوبي أي باعا دون دي أيكة مستحبي أي أي باعا ينا صاد الله إجماع أي إجماع مالمي والطاعة في المأمور به ita ko tsara ita ce mutum ya aikata abin da aka umarce shi wa in kana gar wajibin ko da abin nan ko ba wajibi bane fa yakunu al-amru amra ijabin wa amra istihbab da haka umarni ya kasu kashi biyu kenan akwai amru ijab akwai kuma amru istihbab mutaqaddama zalika fil kalam al-mandub hakan ya riga ya gabata lokacin da muke magana akan al-mandub an gane ko ما طلبه الشارع فعلا آه، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز عشان wurin duk mun yi magana kan wannan ina ga fahimci tare to shi ke ci gaba إما أن تكون مجردة إما أن تكون مجردة عن القرينة مجردة عن القرينة وإما أن تكون مقيدة فإن كانت مجردة فالمختار ما ذكره المصنف من أنها تقتضي الوجوب وقوله تعالى وأقيموا, وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة فهذا يحمل على الوجود لعدم قرينة تصرفه عنه تصرفه عنه ونسب في شرح الكوكب abin da yake maka matan da kai hafizi ne duk kalmar idan ta maka wahala ka nemi irin ta cikin kamar da qur'ani kawai kamus ɗinka na farko kafin komai yanzu nan ka ce tusrifuhu ka ga wato fi madi to sai yanzu daga yusrifu kenan wanda kuma ba haka bane ba da ka koma fa asrifu an awati takabbaru da daga samu fa asrifu ga daga sarafa kenan ina fata an fahimta shi kenan ka samu kenan na'am ونسب في شره الكوكب المنير هذا القول إلى الجمهور من أرباب المذاهب الأربعة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأمر, وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجود ليس على سبيل الوجود سنة abin da yake so ce su gafil amri in ma an takuna mujarradatan an qarina wa in an takuna فإن كانت مجردة فالمختار ما ذكره المصنف من أنها تقصد الوجوب كقوله تعالى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة إتصيبة أمري بلوكة ما جنتها كودي زنتو با تتردد تسرد إتكو زنتو أقوي قرينة تدزالا منسا مقرينة تو umarnin wannan sai mu ba shi matsayi daidai da karina din mun samu karina ta istihbab ya zama mustahabbi kenan nan umarni ke fa'idantarwa mun samu karina ta al-ibaha wannan umarnin mai yake nunawa al-ibaha to amma matukar babu karina ta tare da shi to kai tsaye wannan umarnin mai yake nunawa wajibi to ke cewa wa ta kuna muƙayyada wato akwai karna kidan fa in kana mujarrada in siga din ta zanto ba mujarrada a tsiraice take babu wata karina ta tarda ita wal muktar ma da karhul musannif min annaha taqtad al wujuba ka qawlihi wa aqimu salata wa atu zakat hada yuhmalu ala al wujubi li adami karinatin tasrifuhu anhu dole mu dauka wa aqimu salata wa atu zakat kai tsaye nan nan wajibcin sallah da wajibcin zaka dan babu wata karina da ta nuna da ta kautar da wannan umarni zuwa ga mustahabbanci ونصب في شرح الكوكب المنير هذا القول الى الجمهور مؤلف لكاس الكوكب المنير يا جنجن ون مجنى فسوى الامر المجرد عن القرائن يزيد الوجوب يا دندن تاتى الى الجمهور سوى فسوى زنتين مصدر رنجايم من ارباب المذاهب الاربعه في مبيا مذهب بين غباه بنصف يدد ونعم wato mafiya yawan malamai a mazhabobin nan guda hudu wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah amru allah wa amru rasul amru allah wa rasuluhu idza utliqa kana muqtadahu nujum kuma shaykhul islam ibn taymiyyah ma ya faɗa cewa umarni na Allah da umarni na manzon Allah idza utliqa idan an sake shi kawai ba tare da kaidi ba ba tare da karina ba kana muqtadahu nujum to abinda wannan umarni ke nema ya zama wajibi kenan a yi sharhi fiqh ne yana da cikin da littattafai masu kyau a wasu mun fiqh yana da cikin littattafai masu kyau a ka hudu ne zuwa biyar yana da kyau yana da kyau matuƙa matuƙa su su saboda kun san yadda da littattafan fiqh suke haka da littattafai na usulul fiqh yadda da littattafan fiqh za ka samu akwai masu ta'assubin mazhabobi wanda kawai akan mazhabar sai ke tafiya duk abin da ya faɗa mazhabar sa babu ruwan shi to haka a littattafai na usulun wa akwai akwai wanda ka'idojin mazhabar su yake tafiya ko mun raunin ka'ida a mazhabar sa da ita zai gini ko da ya san wata ka'ida a wata mazhabar da ta fi tashi dalili to ba ruwan su ita to amma akwai kuma waɗanda suke harin ba da su da tsawa ko dai su gaba ɗaya dama ba ba su da mazhaba kawai su masu yanci da zaman kansu suke yi irin su shaukani a cikin irshadul fuhun kaga su masu cin gashin kansu ne ba abin da musu zai saboda haka za su zuba ka'ida ne gwargwadon yadda sai ga wannan ka'idar wato akwai abin da zai karfafi ta cikin nassi na qur'ani ko hadisi ko ayyukan sahabbai sai su tafi akan haka ba yadda za a yi su magalgalewa wata ka'ida da suke mai rauni ko kuma waɗanda suke ko da yan mazhaba ne amma ba masu ta'assubi mazhaba ba ne ba za su iya sauraron wani bangaren su ji me ake cewa a kan wajen kuma in sun gona ba za su iya ɗauka to shirin kawkubar mu ne ba da cikin mu ta'assuba masu irin ta'assubin kamar da na faɗa su shauka ne ko da ma ai masu cikakken yanci ne inda eh, waɗansu daga cikin malamai irin su albani su suna ganin ma duk wani abu da za ka karanta na usulun fiqh kawai kuma manta da kowa ka karanta irshadul fuhul na shaukani <laughs> ba ganin saboda cikakken yanci kawai za su faɗa abin da zai gada ba da sauransu to amma a hakikanin gaskiya sharhin kai kuma munir yana da kyau sosai malamai sun san faɗakar da mu a kansa والأدلة والأدلة على ذلك كثيرة جدا منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فوجه الدلالة أن الله تعالى توعد المخالفين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة وهي وهي الزيغ أو بالعذاب الأليم ولا ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجبه فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي الوجوب قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر للوجوب والأدلة على ذلك كثيرة جدا دليل da الأمر nuna al'amru yaktab wujub suna da yawa daga cikin su ne ga faɗin Allah ta'ala أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم كي وانا آية تنونا الأمر يكتب وجوب يكي ووجه الدلالة تفكر بآية تنونا وجه سيجوب وذا أكت وجه بإتا أن الله تعالى توحد المخالفين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة الله ya razanar da waɗanda suke saba umarnin manzon Allah da cewa fitina za ta suke sai ce fa lazim da zai fali ko an amrihi an tusibahum fitna waɗanda suke saba umarnin annabi su kiyayi fitina ta same su su tsorata kar fitina ta haukan wanda alfitina din ko wahiyar zayin ita ce kaucewa gaskiya mutum ya san gaskiya kauce mata wannan ita ce fitina wato kaucewa ta farkin musulunci mutum ya zama ya kauce ta farkin musulunci kawan bai hudu falon ma zagu azaga Allah qulubuhum tunda an a nan umarnin manzan Allah tun da ayar da take kafin wannan ta kawo sunan ar-rasul la tajalu du'a ar-rasul bainakum kada sai zan to kana da ne kana kuna amrihi wannan da zuri ne udu ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw bil azab al-alim ko kuma azaba mai tsanani dai sai an tuzibuhum fitnatun aw yusibahum azabun alim ولا يتوعد ذلك إلا على ترك واجب بعد ذا الله يوانا رازن da wannan ya firgitas irin wannan firgitaswa sai fa in an bar wani wajibi ne inda mustahabbi aka bari Allah ba zai wannan ba sai wannan sun nuna bin umarni al'amr al-mutlaq yufidu wujub فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المطلق يقتضي الوجوب a ce umarnin manzan Allah wanda yake ba karina ta tare da shi kansa yana fa'idantar da wajibi إمام القرطبي يفعل كل في بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر بالوجوب لو أن آية ما لم يسوى كفى هجة بس سوى أشي شيء أمر لي أفن كاوس إذا ما جد أنغانيكو نعم وقوله والصيغة الدالة عليه افعل أي أن الأمر لا بد له من صيغة تدل عليه وهي وهي افعل مثل وأقم الصلاة وأقم الصلاة لدلوك الشمس والمراد بذلك كل ما يدل على طلب الفعل من أي صيغة فيشمل فيشمل افعلي وفعلوا ونهي ونحوهما ومما يدل على طلب الفعل في كل فعل أمر كقوله تعالى عليكم أنفسكم والمصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى وبالوالدين إحسانا والمضارع المقرون المقرون بلام الأمر كقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل وهناك قيود أخرى تدل على طلب الفعل وفي في جواب مما أمرني إذا افعل أو أن الأمر لا بد له من صيغة تدل عليه وهو افعل كمرأة أكيد الصلاة والمراد بذلك كل ما يدل على طلب الفعل يأتي افعل لما ينال في الضعف اللي من أي من أي صيغة كودة فعل صيغة يكسن في كركة دولة وزن كما يدل مغنى بياني سنة مقدمة فيكمل افعلي وافعلوا wa nahwahuma da haka zai game if'ali kaga umarni zuwa ga mace daya waf'alu zuwa ga mutane da yawa wa nahwahuma da makamantansu wa mimma yadullu ala talab al daga cikin ababai akwai abin da yake nuna yi aiki daga cikin su akwai ismu fi'l al-amri wato kusa akwai akwai ismul fi'li ismul fi'li shine kullu lafzin dalla ala talabi ولا يدخل ولا نعم ولا يدخل في صيغة من صيغ الفعل abin da ya nuna ai aiki amma kuma baya shiga cikin wata siga kowace irin siga ta cikin al'amari ya zama talab ya zama ya zama ismu fi'il ke shi ba fi'il bane sai ce akwai ismu fi'il al'amri akwai ismu fi'il mudari akwai ismu fi'il madi ina fata an fahimta yanzu lokacin da aka ce mutum nazali wannan ismu maf'il al-amr ne nazali ma'ana daidai yake da kace masa ne inzil an gane ku to ismu maf'il al-amr ka kaulihi kamar fadin Allah ta'ala alaikum anfusakum inda yake nufi da alaikum